muhimmancin wannan taro shine domin ɗaɗai kanunmu da su ci moriyar irin ci gaba da suke samu su samu karuwa da su ta wajen zuba jari da suke yi a ƙasashe daban-daban ci gaba da arziki da kake ta samu musamman a wannan zamani tana baza shi a duniya ƙasashen afirka ma suna so su amfana da waɗannan abubuwa mu ana matsayin mu na najeriya tanadi da su. shugaban Muhammadu Buhari ya yi a wannan taro shi in ban da wannan taro tsakanin kasashen Afirka da Taki an zo da jami'an gwamnati na sassa daban-daban wanda ake so a yi taruka a gefen fage tsakanin ƙasa da ƙasa taron nan ko in sha Allahu, za a fara tsakanin shi shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Erdogan su biyu su fara tattaunawa sannan in ban da haka za a tattauna me za a iya kullawa dangane da harkar lafiya harkar ilimi harkar zuba jari harkar bunƙasa birane saki tana da niyya kuma sun nemi a nuna musu inda za su kafa muhimman abubuwa a Najeriya kamar irin hotel-hotel da manyan ɗakin duka na zamani asibitoci maka su da irin waɗannan abubuwa. Akwai yarjejeniya daban-daban da aka sanya wa hannu a lokacin da Erdogan ya zo ziyara Abuja kwanan baya inda aka ba da wannan goron gayyatar a ciki har da maganar tsaro da kayan yaƙi da za a taimaka wa Najeriya. Wannan yana gaba-gaba a jerin abin da za a yi sannan idan baya nan shin an fara wani abu ne game da turo makaman zuwa Najeriya ko yaya? To, tabbas dai taki ta samu ci gaba cikin karamin lokaci wajen kere-kere na kayayyakin yaƙi musamman waɗannan sababbin jirage waɗanda ba su da matuki drones ɗin nan na yaƙi duniya gaba ɗaya ta yi mamaki kuma ta yi sha'awar yadda taki ta samu gagarumin nasara a yaƙi da suka yi da armenia a 'yan watannin baya da suka wuce cikin kankanin lokaci ka samu gagarumin nasara erdogan ko da ya zo najeriya ya faɗa cewa wannan yaki da suke yi da ta'addanci da 'yan fatar mutane da da masu fatar dabbobi da haram baki a shirye suka ce aiki tare da mu a cikin tawagar shugaban muhammadu buhari akwai ministan tsaro akwai mai ba shi shawara akan harkar tsaro akwai shugaban sashen wato aikin leƙen asirin najeriya da ke harka da kasashen mu duka abubuwan nan za a tattauna su taki kai tasiri in banda yakin armenia a iraq da syria din ga abin da suka yi libya nan dan zaman lafiyan da aka samu a ciki ina dan taki ba da ba a ba muna fata za mu ci liyar dangantaka ta musamman da ke tsakanin su shugaban Muhammadu Buhari da shugaban Erdogan na Turkey don a samu a bunƙasa irin kokari da jami'ai da sojojin mu ke yi wajen waɗannan yaƙe da fitinu da suka damu Najeriya.